da ya ba mu dama domin ci gaba da karatun littafin albarka riyadu salihin na malin al'imam annabi rahimahullah muna na a cikin kitabin ma'amurat babu birnin walidai wasilatul al'am yau za mu tashi da izinin ubangiji hadisi na ɗari uku da arba'in da da malaka cewa wa Al'Abdullahi abdullahi bin amr bin as radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين, واليمين الغموس الحديث رواه البخاري مالها فسر معنى اليمين الغموس يتي التي يحلفها كاذبا عاملا سميت غموسا لأنها تغمس alhalif fil ism wani hadisi abdullahi bin amr bin as radiyallahu anhu ma shine raito mana hadisi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce al-kaba'iru bimana manya manyan zunubai al-ishraku billah shirka ga Allah na iya daga cikin manyan manyan zunubai shirka ga Allah malam da tarifan a sharhin wannan wato hadisi yake cewa al-kaba'ir al-ishraku billah ay min al-kaba'ir bimana ya daga cikin kaba'ir al-ishraku billah yace qala al-ulama rahimahumullah malamai sun ce walan isara lil kaba'ir fi adadin mazkur wato babu ba keɓance wato kaba'ir ba a cikin wannan adadin iya abin da suka zo a cikin wannan hadisi da idan muka duba za mu ga abubuwa guda hudu ne aka lissafo al-shiraku billah uququl walidai qatlun nafs wa yaminul khamus da haka malamai suka ce ba su kenan ba daga ja'a an ibn abbas radiyallahu anhu ma annahu su'ila an kaba'ir asab'un hiya fa qala hiya ila sab'in malaka cewa hadisi ya inganta daga ibn abbas radiyallahu anhu radiyallahu anhu ma lokacin da aka tambaye shi dangane da kaba'ir asab'un hiya jima'ana guda bakwai ne kamar yadda zo a hadisi maza su ne cewa sabon amniyar kaba'ir abubuwa guda bakwai su ne wato kaba'ir zunub manya-manyan zunubai sai a wuce wato ibn abbas ya ce hiyar ila saba'in na ai kaba'ir zunub sun kai saba'in wa ru'ya ila saba'mi'a an rawaito ma cewa sun kai guda wato 700 أقرب وقد تقدم شيء من معانيها من معاني هذا الحديث وتوانا أبو ياوتي نما عنون وانا حديثي نوع النسكي مغانا أكان كبائر to misali dai kaba'ir su ne manya-manyan zunubai sannan manta ba a karatukanmu na baya ibn musaimin rahimahullah daga bayan shi malamai suka ce yadda za ka gane kaba'ir duk wani zunubi wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya ta'allaka shi da azaba ko kuma ya ta'allaka shi da la'ana ko kuma ya ta'allaka shi da wata uquba to wannan iya cin kaba'ir zunubi da haka sun fi saba'in balma sun doshi 700 kamar yadda suwa rawayin suka wato rawaito amma babbansu shi ne al'ishiraku billah wato shirka ga Allah a haɗa Allah da wani a wajen bauta sai wa hukukul walidai da kuma wato saba wa iyaye shi ne abin da yake da alaƙa da babu da muke ciki saba wa iyaye iya daga cin ba irin zunubi manya-manyan zunubai wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala yake azabtar da wanda ya yi shi tun a duniya sai cewa katilin nafs da kuma wato kashe rai ai bi ghairi haq ba tare da haƙi ba kamar kullu subhanahu wa ta'ala kamar da ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa wala taqtulun nafsan lati harama Allah illa bil haqq wato kada ya zamanto cewa kun kashe ran da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haramta a kashe illa bil haqq sai da gaskiya bi ma'ana sai da wani haƙƙi sai idan ran ne wato kamar yadda manzala sallallahu alaihi faɗa a cikin wani hadisi la yahillu damar imrin muslim illa bi ihda thalath as-sayyibu zani wa al-qatl nafs sannan kuma a tariku da lidinihi al-mufariq lil jama'a Imana ba'a ba a kashe mutum sai da ɗayan abubuwa uku ko dai wato ya bar addininsa ko kuma shi ma ya kashe wani ba ta da haƙƙi ba shi ma sai a kashe shi kisasan wato kisasi ko kuma asayyib zali wanda ya zamanto cewa mutum ne magidanci ya yi zina ba a nufin cewa wanda ba shi da aure ba tunda asayyib a nufin bazawari to a nufin duk wanda ya zamanto ya taɓa yin aure to shi ake nufi kuma ya je zina to hukuncin shi ne wato a jefe shi to ban da waɗannan sai da haƙƙin da ubangiji subhanahu wataala ya kankaddara cewa idan mutum yayi wato za a kashe shi sannan wal yaminul ghamus da rantsuwa mai dilmiyarwa al-yaminul ghamus rantsuwa mai dilmiyarwa kamar da muka ce malam ya fassara mana ma'anar yaminul ghamus yake cewa allati yahlifuha kadiban amidan ita ce wacce wanda ya rantsuwar kajiban ƙarya yake yi akan ƙarya ya rantsuwar amidan kuma yana sani waɗanda abubuwa biyu idan suka haɗu sun zamanto cewa yaminul ghamus ya zamanto ya rantse da Allah akan ƙarya kuma yana sani ya rantse akan ƙarya kuma yana sani to me yasa ka ce mata ghamus malaika cewa sun mai kamusan li'annaha ta'umisu alhalin fil ism saboda kasancewarsa kasancewarta tana jefa tana dilmiyar da wanda ya yi ta zuwa ga sabo shi kuma malam dr irfan yake cewa sun ma al'isim sun mafinna sannan kuma ta jefa mutum a cikin wuta don duk wanda zai zama to cewa ya lizumci saƙo, to lallai wannan iya daga ci abin da yake jawo jawowa wato shiga cikin wuta yake cewa wal hadith al akhar akhrajahu al bukhari aidan fil murtad fil murtaddin min hadith abdullah ibn amr bin as radiyallahu cewa lallai imam al bukhari ya rawaito wannan hadisi yake cewa ja a'rabi dan nabi sallallahu alaihi wa sallam wani balaraban ƙauye. ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi fa faqal sai ya ce mal kaba'ir menene zunubai qal sai manzo Allah ya ce al ishraku billah shine shirka ga Allah qala thumma maza sai na ƙara cewa sai kuma me qala uququl walidain saba wa iyaye qala thumma thumma ai mana thumma maza yace sai kuma me qala al yaminu ghamus rantsuwa mai dulmiyarwa ƙulju sai shi mai ruwa yarda yake cewa wa man yaminu hamus menene yaminu hamus qala allazi taqta'u mala imri'in allazi yaqta'u mala imri'in muslim wa huwa fiha kadhibun allazi yaqtadifu ko kuma allazi yaqta'u mala imri'in muslim wa huwa kadhib shine wadda zai yanki dukiyar wani musulmi alhali kuma ƙarya yake yi dumala a wajen kasuwanci ya ce maka wallahi kaza ne alhali kuma ba kaza ɗin ba ne. ko kuma a wata harka ya haɗa ku ya maka rantsuwa don ya karɓi kuɗinka duk wannan iya cikin yaminu ramus wa fi a wata riwaya kuma ibn hibban da sanadin bukhari yake cewa faqala fi akhirih da qawlihi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce a ƙarshen hadisin bacci da manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce sun malyamin ghamus sannan kuma rantsuwa ne duniyarwa ulti ne amir ya ce sai na cewa amir malyamin ya yake cewa wa menene yamin ghamus sai ya ce mishi allazi ma da mura'in muslim wa huwa fiha Shi ne mutumin da yake wato yanke dukiyar mumini dukiyar musulmi alhali kuma wato ƙarya yake yi ba da gaske bane abin da ya faɗa wajen rantsuwarsa don ya sayar masa wannan abin cinikin yake cewa da yake cewa fa yazhar anna sa'id an zalik huwa faras Ahadin ruwatin hadith bi ma'ana wanda yake tambayar shi ne wanda ya rawaito ɗaya daga cikin wanda suka rawaito wannan wato hadisi haka wannan hadisin yana karantar da mu cewa lallai ya daga cikin manya-manyan zunubai alkaba'ir limana hukukul walidai sabawa iyaye wa anhu ay an abdullahi bin Amur, bin as anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama qala Allah sallallahu alaihi wa sallama ce. min al-kaba'ir shatmur rajulu ko kuma shatmur rajuli walidai iya daga cikin manya-manyan zunubai mutum ya zagi iyayensa ƙwano ya rasulallah sai suka ce ya manzan Allah wahal ya shikimun rajulu walidai shin damar mutum yana zagi iyayensa ƙal manzala ya ce na'am <clears throat> eh yana zagin iyayensa ya subu abar rajul zai zagi baban wani mutum fa subbu abahu shi ma sai ya zagi baban shi wa yasubbu ummuhu sai ya zagi mahaifiyarsa fa yasubbu fa yasubbu ummuhu shi ma sai ya zagi wato mahaifiyarsa kaga kowa ya zagi mahaifiyar kowa kenan bi ma'ana dan kuka shi ne yake jawo uwarsa jifa duk wanda yake so a zagi mahaifinsa to ya zagi mahaifin wani idan ka zagi mahaifin wani ne eh, ya ka zagi mahaifinka saboda bai saboda shi ma zai rama wannan zagin saboda shi ma zai rama wato wannan zagin kaga an yi daidai da daidai kenan wa fi ce a cikin wata riwayar ne yake cewa inda miyar kaba'ir an la'anar rajin rajul walidayhi iya daga cikin manya-manyan zunubai mutum ya tsine ma iyayensa ila ya kai kaifa yal'anu rajin walidai walidayhi aka ce ya Allah ta yaya za a yi mutum ya tsine wa iyayensa ƙwala sai masu Allah ya ce ya ar-rajulu abar rajul mutum ya zagi baban wani mutum fa yasubbu abahu shi ma sai ya zagi baban shi wa ya yasubbu ummuhu sai ya zagi mahaifiyarsa fa yasubbu ummuhu shi ma sai ya zagi wato mahaifiyarsa wannan <clears throat> hadisin yana gaya mana yana nuna mana cewa lallai duk wanda ya gangancin zagin mahaifin wani to ya sani cewa yana wato zagin mahaifinsa ne mali yake cewa miyar kaba'ir shi tun murajul walidaihi wa fi ruwayati a wata ruwayati ta Imam Bukhari fi Adab al-Mufrad a cikin Al-Adab al-Mufrad bi lafzi miyar kaba'ir inda Allah sai ya kara inda Allah wato iya daga cikin manya-manyan zunubai a gurin Allah an yasubbu rajul walidaihi wato mutum ya zagi mahaifin wani mutum malaka cewa mazkur huna fardun min afradin uquq wa in kanat tasabbub ila la'natil walidain min akbar kaba'ir fatasrih bi la'nihi ashad kama fi riwayati thaniya inna al-kaba'ir an yal'ana ar-rajulu walidayhi ma'ana zai iya yiwuwa ya zamanto abubuwa guda biyu da kuma zagi da lazagi da kuma wato la'ana da zagi da la'ana da zagi da la'ana wato mutum ya zagi mahaifin wani shi ma ya zagi wato mahaifinsa ne da kuma mutum ya la'anci mahaifin wani to shi ma ya la'anci wato mahaifinsa ne yake cewa kila ya rasulullahi fa yal'anu rajulu abahu ta yaya wato wani zai zagi mahaifinsa sai cewa mala yake cewa fa tabayyana fil jawab annahu wa in lam yata'ata sabab bi nafsihi fil aghlab al aksar lakin kad yaqa minhu tasabbub fihi wa huwa mimma yumkin wuquhu kaseeran wato koda a ce mutum ba shi da wato abin nan eh, me za a ce wato ƙarfin halin da ya je ya samu mahaifin shi ya zage shi an fahimta to amma idan za ka yi karfin halin ka zagi mahaifin wani to lallai wannan ya jawo ka zagi wato lakin mahaifin kenan ibn batal yake cewa hadal hadith aslun fi saddi zara'i wannan hadisin asali ne na saddin zari'a saddin zari'a saddin zari'a shine ba a san ka aikata wani abu sai a saka maka katanga don kar abin ya faru dimana idan baka san a zagi mahaifinka to katangar da za ka saka don a zagi mahaifinka shi ne ka zagi wato mahaifin wani sannan idan ya zamanto cewa mutum ya zagi mahaifin wani sai shi kuma shi wancan bai rama ba dan akwai wannan ko mutum wani ya zagi wani shi kuma wancan din sai ya rasu ya kira mawa to kaga anan zagi yayi yi ma'ana bai jawo zagin da ya yi ba a rama an zagi mahaifinsa ba to a nan ya shiga cikin waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana zagi ne yake cewa sababul muslim fusuqun zagin musulmi fasikanci to kaga idan mutum yayi wannan yayi fasikanci idan ba arama ba kenan yayi fasikanci idan kuma aka rama to ya jawo mahaifin shi wato zagi kamar ya zagi mahaifin shi iya cikin fa'idojin wannan hadisin a shek abu muhammad ibn abi hamza ta yake cewa fihi dalilun ala ilzami haqqil abawai lalle a cikin wannan hadisi akwai dalilin da yake nuna girman wato haƙƙi na iyaye wa fihi al'amalu bil ghalib li'anna alladhi yasubbu aba ar-rajul yajuzu an yasubba al-akhar abahu wa yajuzu an la yaf'al yake cewa sannan akwai aiki da aglabiya aglabiya shine abin da yafi yawan faruwa shine duk lokacin da mutum ya ci an zagi mahaifinsa to baya iya daurewa shi ma sai ya rama a yawancin lokaci saboda zai ga cewa dan me za a zagi mahaifin shi dan me za a karkanta da mahaifin shi in ya rama ba shi bai cika da ba da haka shi ma wannan sai jawo shi ma rama wannan zagi to kasancewar abin da yafi yawan faruwa shine in ka zagi mutum shi ma rama shi sa a sanar yake cewa yanke hukunci da cewa duk wanda ya zagi wani to ya zagi wato mahaifinsa yake cewa lakin dal ghalib an yujibahu bi nahwi qawlihi yake cewa fihi muraja'atu talib shaykhihi fi ma yaquluhu mimma yushkil alayhi a cikin wannan hadisin akwai halaccin ɗalibin ilimi ya tambayi malaminsa akan wani abin da ya shige mishi duhu saboda ne saboda amazala sallallahu alaihi wasallam cewa yayi kada ɗayan ku ya zagi mahaifinsa to kaga sai abin sai ya shiga musu duhu za a mutum ya zagi mahaifinsa ai wani abu ne mai matukar wahala mutum kai tsaye zai samu mahaifin shi ya zage shi to shine sai suka yi tambaya wannan tambayar ya wani halaccin mutum ya tambaya akan abin da wato bai gane ba yake bala yake cewa shi isbatul kaba'ir kuma akwai a cikin hadisi akwai tabbatar da cewa a cikin zunubai akwai manya-manya akwai kuma wato ƙanana yake cewa fihi annal asl yufaddal al-far bi asl al-wad'i walau fadal walau fad walau fadalahu al-far bi ba'd sifat bale yake cewa lallai akwai asali wanda shine yake jawo zagin wanda ya fara yi kamar da laraba sai cewa albali azlam wanda ya fara shine wanda ya fi yawan yin zalunci wanda ya fara zagin mahaifin wani shine babban azalimi shi ma wancan da ya rama shi ma bai yi abin da wato ya kamata ba an gane bai yi abin da ya kamata ba duk da cewa fa'in akabtum fa'aqibu bi mithli wa aqibtum bi. idan aka yi muku wani abu to kuma ku rama irin abin da aka yi muku amma sai Allah ya ce wala in sabartum huwa khairul lisabirin da za ku yi hakuri da shi ne yafi Wani iya nufin cewa lalle idan mutum ya zo ya zage ka ya zage ya zage ya zage mahaifinka abin da yafi shine ka daure da karama kai a lokacin da karama an fahimta ba za a ce maka kalanci mahaifanka ba saboda me da dama ai ba kai ka fara ba kai dai kai raddu fi'il ne bi na kai ma ka mai da martani ne wanda martani addinin musulunci ja'iz ne abu ne da ya halatta an fahimta to amma menene yafi shine yi haƙuri idan wani ya zage ka ya zama to cewa kan karama sai ka samu ladan wato haƙuri sai ka samu shiga daga cikin babu da ko kuma kofar da ubangiji subhanahu wata'ala ta ta ga masu haƙuri hadisi na gaba hadisin yake cewa an abi muhammad jubair bin mut'im radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala لا يدخل الجنة قاطع قال سفيان في, روا في روايتيه يعني قاطع رحم الحديث متفق عليه وانا حديثي ناجي يا غباچين mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yadkhulul jannata qati'un duk wanda ya zama zamanto me yankewa ne ba zai shiga aljanna ba Abu Sufyan qala Sufyan Sufyan yake cewa ya ya'ani qati'u rahimin wanda ya yanke zumunci ba zai shiga aljanna ba imamu nawawi rahimahullah a wajen sharhin wannan hadisin yake cewa ya ta'awwalu bi ne, za a dauki ma'anoni guda biyu da gani wannan hadisi yace ahaduhuma na farko hamluhu ala man yastahilla al bila sabab wato za a dauke shi a cewa duk mutumin da ya yanke ko kuma ya halatta yanke zumunci bila sabab ba tare wani sababi ba wala shubha ba tare da kuma shubha bace ta shige shi ma ilmihi bi taharimiha duk ya san cewa haramun ce yake zumunci ya san cewa haramun ne amma sai yake faɗa wani asma game da yake nuna cewa halaccin yin haka an gane dan akwai wanda ya yarda sabo kaza sabo ne akwai da kuma bai da sabo sabo bane a gane akwai wanda ba sa daukan sabo a matsayin sabo musamman waɗanda suka fi dangantuwa ga sufiya sai mutum ya zamanto cewa ya yi wasu wuridai ya yi shiga cikin duhu ya yi waɗansu wane ne ya kai wani matsayin da shi ya wuce waɗannan hukunce-hukuncen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zo da shi dimana shi ya riga ya sami tarbiya ya kai matsayin da wato ya wuce waɗannan shari'o'in na awam su da ta suke cewa awam waɗanda su wato ba su ba ruwansa irin waɗannan abubuwa duk wani sallah azumi sada zumunci saba ma iyaye to su duk wannan ba da su ake ba su riga su wuce wannan wurin, da su ya halatta su ƙi yin sallah ya halatta su ƙin azumi balma ba sa yi kuma ya halatta su kita da zumunci suna ganin ma <coughs> wahalar da mutum ya wahalar da kai mutum mutum yake ya tsaya na sallah da kai suna cewa su sun wuce wannan har yanzu kuma na a wannan level din su sun wuce sallah su wuce su yi azumi su wuce su je su yi wani sada zumunci to waɗannan da akwai su kamar da abin da za ga yana yawan tafiya a social media na wani da yake ake yawan ganin wato bidiyonsa za ka an ana ta yadawa har yana cewa duk wanda ya mutu wai wani ne ya zo ke tambayar shi shin in aka mutu za a zo malaka ya zo tambaye su man rabbuka ma dinuka man nabiyuka sai ce su su ɗan ɗariƙa su za a tambaya ya ce duk mala'ika ma da ya zo wannan tambayar ma mara kunya ne ya yi rashin kunya bal ma shi wannan wanda aka tambaye shi ko ya mari mala'ika duk wanda yake social media ya ga wannan da haka duk abubuwan da suke faruwa a irin abubuwan da suke faruwa a dariƙar sufiya da sauransu ba ƙarya ba ne ba ƙarya muke musu ba kullum fitowa suke wani ya fito goma za ga wani sabo ya fito Wani shi ke nuna cewa su ne haka kuma haka ake karantar da su da shi ba ya faɗa yake cewa mu mu za a tamba yake cewa mu mu wuce wannan gurin su suna da shehi ya ɗauko ta shehi ya nuna ya ce shehi ya karantar da su ya jawo ayo da yake cewa fi da zai lahu a kirfa bai ba san fasarar ta ba yana cewa wai in an sa ba san fasarar ta ba a zo abin da za a yi to kaga irin waɗannan ka zo ka ce mishi sada zumunci wani ƙasa da zumunci zai shiga wuta ai kaga ya wannan shi ya riga ya haramta wannan ya halatta kin sada zumunci to irin su ne imamu nawawi yake faɗa nan yake cewa duk wanda ya wannan yana sane to dama kafiri ne kafiri ne ubangiji subhanahu wataala zai ce ya wakilta mala'ika yayi aiki yayi tambaya idan mutane ta mutu a kabari ya ce mala'ika mara kunya to wake nufi mara kunya Allah da ya aiko shi ne ko ba ka bane wa aiko mala'ika mala'ika yana gaban kansa ne ai Allah faɗi cewa la yas'una Allah la ya'suna Allah ma amara hu wa yaf'aluna ma yu'maru ba ta sa'a ma Allah abin da ya sa su bal wa yaf'aluna ma yamuru suna aikata abin da ka to da haka ba wai rana dan sako ba wai rana dan sako bare ne wanda ya sakon ake jama'a Allah ne ba shi da kunya da aiko musu su mala'ika ya zo ya tambaye su eh kamar su su kamar su yan dariƙa a zo a tambaye su to kamar amari mala'ika za su gani za su ga kamar to kaga irin wayannan shi sama da zaga suna raba irin waɗannan abubuwan zaga kamar ba za a samu a cikin mutane wani zai ɗauki sada zumunci a matsayin wani abu na haram ba ko kuma wani abu na cewa ai da Allah yake cewa wanda ya saki sada zumunci zai shiga zai shiga aljanna ba shi sai ce to ba su bane tunda su bara tabbiyar ka bara tabbiyar su barran fuka ba bara tana kuma su wata wata wata qatiyatur rahim to haka irin masu irin wannan dama kafirai ne qat'an kafirai ne duk wannan sufiya wannan dariƙa da yake da irin waɗannan tunanin wallahi kafiri ne kai tsaye kafiri ne kuma sufiya dama haka tirbanta yake ko sai da komai sadda ba haka take wanda bai dama to bai zufi a cikin ta bai kuma bai karatu wani bai santa ba amma wanda ya karatu ya santa to ya san haka take kuma gashi nan yana fito fitowa abubuwa suna fito fitowa yau wani ya fito ba za ku wata biyu wata uku ba wani zai fito wani daban shi ma zage ubangiji ya ci ya mutuncin addini da kuma sunan ɗarika to irin waɗannan malamai na yake cewa fa huwa kafirun yakhludu fi nari zai dangoma a cikin wuta duk mai irin wannan ya kira ya kade ta wani abin da ya zama to cewa hadisi ya zama tabbatar da shi to wallahi dan wuta ne ko shakka babu yake cewa la da jannata abadan ba zai shiga aljanna ba sai ce wa sani na biyu wanda ake nufi ba zai shiga aljanna ba yake cewa wala da kula fi awwal marra jima'ana wanda ya zamanto cewa yana yake zumunci amma ya yarda da cewa zumuncin nan ubangiji subhanahu wataala ya yi umarni da ayi shi ya yarda cewa Allah ya umarni da ayi shi to amma sabo ko girman kai ko kuma mulki kamar da muka faɗa a ayoyin baya da suka nuna ko kuma a dukiya sai ke ganin cewa shi ba zai je wannan abun ba amma ya da cewa Allah ya yi umarni da ayi ya san kuma wanda ya saba din ga sakamakon shi Allah yake cewa da shiga aljanna to wannan in da har ya imani da wannan shine ma yake cewa zai shiga aljanna amma yaushe ba shiga a farkon shiga ba wala da hulma a sabiƙin ba shiga daga farko waɗanda suka zaman cewa suna da wajen yin aikin alkhairi ba ai ba adalci ba ne wanda ya tsaya a duniya duk wani abu da aka ce Allah ya ce yayi zai yi Allah ce ai sallah yayi zai yi Allah ce ai sada zumunci yayi zai yi Allah ce azumi yayi zai yi Allah ce kar abu kaza yayi kokari ya bari kuma a ce kuma za su shiga aljanna daidai da mutum da ya zama tana saba ma Allah to ai ba a daidai ba shi ne Allah ya kace an hasabal ladina tarahu sayiat shin waɗanda suka aikata zunubai suna tunanin Allah ja'alahum kallazina amanu wa amilus salihat za mu saka su yi daidai da waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na gari sawa'an ma mace ko, rayuwarsu da suka a duniya ta zama ɗaya lahira ba kuma ta zama ɗaya a wajen mutuwa ta zama ɗaya ya ce sa'a ma ya hukumu ya ce wallahi wannan suke suke hukuntawa a zuciyarsu ya mu wani wallahi ya mu nana ƙarya suke wallahi ba zai taɓa yiwuwa ba mutum da ya zama to ya bi Allah da kuma mutum da ya min Allah ta zama to cewa za su ga aljanna tare wallahi ƙarya ne bar ma su wani yadda rikan gani suke yi sai sun shiga kafin kai in ba wai ba sai ganin cewa za ka shiga kenan fa kada sai gani ka wani wanda kai baka ba san me kake yi ba sai sun shiga sai riga ka shiga su ne mutanen fa da za su za su yi sabo su yi sabo in ka musu magana su ce su ai an ba su rurudin ma da an ce in ba su yi sabo ba shi rurudin zai cinye musu aikin ladansu duk iya na rubuce a cikin littafansu ba kare ake musu ba to irin waɗannan dama can ɗan wuta ne kuma mutum ya haidu da abin da Allah ya faɗa ɗin amma kuma saɓo ne dai na wani ɗan adam na ajiyarci ɗan adam to shi ba ɗin ya sani ba zai shiga aljanna tare da suke shiga shi ne abin da hadisi yake nufi yake nufi la yadkhulul jannata ƙawata bi ma'ana wanda yake zumunci ba zai shiga aljanna ba ko da ba zai shiga aljanna ba tun farko zai tawo a wuta ko kuma ba zai shiga aljanna ba sai an riga wanda suka yi aiki na gari sun shiga kafin shi kuma ya zo ya biyo baya ya shiga hadisi na gaba yake hadisi na 347 yake cewa an abi isa al-mughira bin shu'ba radiyallahu anhu an karbo daga mughira bin shu'ba yake cewa <clears throat> annabi sallallahu alaihi wa sallam qala manzo Allah kada mun Allah sabata a gare shi yace inna Allah ta'ala harrama alaikum huquqal ummahat lalle ubangiji subhanahu wata'ala ya haramta sabawa iyaye mata anan al-ummahat anifin wato iyaye mata shine imamu da yake cewa wa amma huququl ummahat fa haramun wa huwa min kaba'ir bi ijma' wato sabawa iyaye musamman iyaye mata anan ya zo da lafazin ummahat wato iyaye mata don wato a tabbatar da haramcin nasu ya fi girma a tabbatar da haramcinsu ya fi girma kamar yadda dr irfan yake cewa innama kusira huna alal ummahat li'anna hurmatuhunna akadu min hamratil aba yake cewa an ce al ummahat saboda girman haramcin saɓawa iyaye mata ya fi girman haramcin saɓawa maza duk da cewa saɓa mazan ba iyaye maza ɗin shi ma iya cikin girma iya cikin kaba'ir zunubi iya cikin manya-manyan zunubai to amma saɓa ma iyaye mata ya fi girma shi sa manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da lafazin wato al'ummahat mala ce wani haza ƙala ila kala lahu sa'il man abaru da haka a dalilin haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tambaye shi yake cewa wa zan fi kyauta tama qala ummuka salasan manzo Allah sallallahu yake cewa ummuka salasan ana hudu yace summa abaka sannan mahaifinka a wata ruwaya da karanta ruwayar Imam Bukhari wacce zo a cikin Adabul Mufrad ta zo da ummuka sau biyar ummuka ummuka ummuka ummuka ummuka ma abaka jama'a martabar ta kai kala da wato hawa hawa hawa biyar a na biyar ɗin shine a na shida sai aka ce sun ba baka sannan mahaifiyarka Wani hadisin mun kana tashi a cikin wato adabin mufrad ne sai wala yake cewa li'an na li'anna uku ya yaqa'u lil ummahat yake cewa saboda yawancin saban iyaye da ake yi ya fi faruwa ta bangaren mata an fi ma iyaye mata bi ma'ana an fi raina su na farko so da kasancewar sa da rauni za ka samu wata mahaifiyar daman can ita mace rauni da ita tun a wajen raino wajen rainon ‘ya'ya tun suna ƙanana za ga sun fi tsoron mahaifinsu fiye da mahaifinsu tun suna ƙanana sun fi tsoron mahaifinsu fiye da mahaifiyarsu wanda duk mai ‘ya'ya ya sani saboda su mata Allah musu rahama da farko sannan kuma Allah musu rauni sa da rauni sannan kuma banda rauni na zuciya kuma sa da rauni na jiki saboda kai mahaifi ko kallon yaro kai irin kallon da za ka mishi da wahala ita tattaro wannan abubuwan da za su shi tsoro a idan shi kamar da a samu a idan ka yawanci damar shi namiji ma idan shi damar ba irin na mata bane ba farin ido ba ne farin fari bakin baki ido ne da ya sha gwagwarma ya sha kura idanun an san namiji ne da jan ido ko kuma kyan namiji ya jan ido kawai an san damar namiji da jan ido to damar idan ka da yanar fuskar ka ba irin ta mahaifiyarsu ba ce mahaifiyarsu kullum tana inuwa ta shafa wannan ta shafa wannan ta fentin nan ta fentin nan akwai sauƙi a cikin al'amarin wato ido biyu da ita amma kai dama aka ido biyu da kai daman can an riga an san babu zaman lafiya to tun farko ma daman yaron ba zai fara kama kare ne ba sannan idan kai magana kai mishi tsawa yanayin karfin tsawon da kuma karfin muryar ma ba iri ɗaya bane ita muryar ta dama murya ce da Allah ya ta dama ta ji hankali da haka tsawon da za ta yi mishi ma ba wa birji a jikin shi ba bara kuma ta daga murya ne za ka daga to balantana kuma in dukan za a yi nan ma yadda za ka da shi ji zafi duka ɗaya sai ta mishi hamsin ko ɗari ma bai ji ba ban ma sai raina dukan nata to wani mace yana karami kenan ballantana kuma da aka riga aka girma da dama da aka riga aka girma yawan dama yaro yana tasawa ya fi karfin mahaifiyarsa in mata da ke zai iya tsaya mata da ke shi da ita ta gaji hannun ta hau zafi za ka samu da yawa wasu za su ga cewa ai ba na iya duka shi ba in da ke shi wani nake jin zafi na ka suke faɗa kama shi a nan lokacin uban shi zai dake shi kuma to kaga duk waɗannan shi da mahaifin iya da waɗansu makamai da Allah ya bashi da babu ne za a yi damanci a kama shi rai to shi sa ita mahaifiya tun can talle aka fi wato rainata shi sa ubangiji suna ta ala ya ba da ƙarfi wajen cewa to lalle haƙƙin ke fi girma tunda raga shi mahaifi idan ma daman can shi namiji namiji ne ya riga ya girma ba zaka samu da kasashin shi duk ya girma kuma ya da kwarjinin shi amma ita mahaifiya tun wuri take sallama wa ɗanta al'amarinta sai sai ta to cewa su da da ga yaro ya to cewa shi ne kamar mahaifin mahaifiyarsa saboda mai sai abin da ya ce ta yi kaga ba iya da hankali ba yana mata tsawa to shi sa aka fi wato bai da hankali abin da ya shafi iyaye mata saboda waɗannan dalilan da ya zamanto cewa wato sa da rauni wajen yanayin da Allah ya su da yanayin halittarsu sai ke cewa wa yatma'ul aulad hinna kuma wato su iyaye wato su yara sun fi samun damar wato raina iyayensu mata shi sa ubangiji su ba zara zai ke cewa hukukul ummahat a wani ruwa kuma ta zo hukukul ne. don a tabbatar maka da cewa shi ma mahaifin iya ciki da aka ce ummahat shi ma dai ta ɗauka cewa da mahaifin duk ake ne sai ce wa man'am wahat wa man'am wahat shine man'am shine wato hani bi ma'ana mana'a daga hanawa rowa ke ubangiji subhanahu ta'ala ya hana wato ruwa. dan ruwa ta daga cikin abubuwan da suke kai mutum wato wuta shi sa ruwa ma ta daga cikin kaba'irul hudu dan ubangiji subhanahu ya yayi magana a cikin qur'ani ba aya ɗaya ba aya biyu ba akan waɗanda suke yin rowa allazina yabkhuluna wa ya'muruna nasa bil bukhli wa yaktubuna ma ataahu Allahu wa rasuluhu waɗanda suke yin rowa kuma suke yi wa wato mutane umarni ne su yi rowa zaka ji mamaki to za a yi wani ya zo ce yi maka umarni da kai rowa ai ba ce maka zai wani kai rowa ba a zuwa zai yi kana so kai wani aikin alkhairi sai ba ka wata shawara gurguwa ce ai da ma abu kaza kai kaga ya dauke daga kan wannan alkhairin ya daura ka kan wani abin da ba shi bane mafi alkhairi ko kuma ya ce to kai idan ka je ka bashi misali ko abin nan ka bashi ma ai barna tashi yake to akwai wannan to za ga wani kuma iyayen nashi ne zai yi marowar ta hanyar ayyukin da abin da wato ya riga ya girma ba shi da buƙatar kuɗi ba shi da buƙatar waɗansu abubuwa na haka sai ya ƙi ba mahaifin shi kuɗi amma da sirkin sirkin shi zai zo sai ba shi kuɗin da ya ninka wani ya ba mahaifin shi to bai tani cewa wannan sirkin nashi shi ma ba buƙatar kuɗin ba amma ya tani cewa mahaifin shi ba buƙatar kuɗi wataƙila zai dinga cewa to me zai siya ba shi da nauyin komai yara da sun riga sun girma shike da sai bar shi to mahaifinka idan baka bashi kuɗi ba kowa riga san iyaye idan mahaifinka riga saba da bada kuɗi ko kuma ya saba a kama shi ziyara a kama shi ziyara ɗauki kuɗin ya ba wa kama shi ziyara in ba shi da kuɗin ya zai ko kuma a shi ba zai ɗauki kuɗin ya je aikin alkhairi ba za ka samu yawanci iyaye idan suka girma an ka lura za ka ga duk kuɗin da za ka ba su za ka ga wani aiki za su yi da shi na alkhairi so da yawanci za ka idan mutum ya tsufa ƙoƙari yake ya gyara lahirarsa ƙoƙari yake ya kusanci ubangiji subhanahu wataala ko da ce da ba haka yake ba shi da ga in ma ka bashi to za ka kore ya kirkiro wata tafiya misali ka bashi kuɗin da nauyi ko sai daga ya kirkiro wata tafiya zai ce zai je gurin wani ko zai je gurin abokin shi ko kuma zai je gurin wata mahaifi abin nan kanwar wace ce wace ce ko idan ka ga tafi to inda ba shi kuɗin ba ba zai yi yarma tafiyar ba to da shi da kuɗin tunaka shi rowa wani da ubangiji subhanahu wataala wato ya haramta shi sai kuma wahat wato hat shine bani wani jisu ubangiji subhanahu wataala shi ma duk wanda ya daga ci abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya haramta da yake cewa wa da muslim wala hat bi ma'ana banda hat banda ka ce a baka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta roko yake cewa da da ya yayi roko wanda ya tafi jeji ya je ya itace ya lallago itacen ya zo cikin gari ya sayar wanda ya shi alkhairi sana wani a turwa malam manzo Allah sallallahu yake cewa duk wanda ya roko sawa'un an bashi ko ba a bashi ba to ya aka ta zunubi a cikin wayar maza sanar da ke cewa suhutun ya akulu sa'ibu ha suhuta bi ma'ana wuta ne mutumin da yake ruka falyuksir to ya ruka dewa ko kuma ya ruka kada duk lokacin da kaje je kai roƙo baka tantance kai roƙon ba to ka sani wuta kake kai kake kawo bakinka in gina maka roƙa da yawa gina maka roƙa kaɗan wato ka kai wuta bakin ka bai yawa ko kuma ka kai ta kaɗan wata ruwa zara sanin yake cewa ran tashin kyama zai zo laisa ala musu a tulaha zai zo ran tashin kyama babu nama a fuskarsa ni na ƙwarangwatin sa zai taso to har a duniyan ma idan mutum ya dauke sana'ar roƙo to za ka ga babu nama a fuskarsa jimala za ka kalle shi gashi ba shi da tukur jini za ka gashi kawai wani ba wani girma babu yadda da mutum ya zama tuna roƙo kuma ya zama tuna ya daraja ya da kima idan mutane wallahi mai sama ba in dai za ka roƙi mutane to wallahi duk girman ka ya zama ta zama to cewa fuskar ka kamar babu nama kenan to haka roƙo a ala'ayi hal in dai ba kamar yadda mazara sallallahu ya faɗa ba in ba ya zama to cewa ba shi ka ce wanda ya fi ƙarfinka ba wanzar salam yake cewa to wannan za ka iya roƙa don ka samu ka biya shi kada ka biyan ba shi kenan ko kuma a'a mutum biyu ne ka samu ka ga rikici ka ɗauki nauyin rikicin da ake na kuɗi to a nan gurin sai zama to cewa kuma ba ka ne da za ka yi ka biya don kai sulhu ne sa ka ɗauki wato wannan nauyin manzara sassalam yake cewa to za ka roƙi mutane zuwa daidai lokacin da zaka gama biyan wannan nauyin da ka dauka ko kuma a'a a samu mutane masu hankali su yadda cewa eh wani fa iya cikin hali iya cikin wani mummunan hali na talauci na babu wanda ya halatta ya roƙo to nan ma sai ka tashi ka yi roƙon gurgudan iya inda abin da zaka ci lokacin kuma da abin Allah ya dauke maka shikenan sai ka daina ba wai zaka zauna tunda ya halatta ka yi roƙon shi ka zama da shi sana'a ba babu inda sana'a ta zama roƙon zama to sana'a addinin musulunci Da haka manzala sallam yake cewa wa man wa man da hani da kuma wato kwaɗayi shine bi ma'ana da rowa da kwaɗayi an hana ka rowa an kuma hana ka wato yin kwaɗayi sannan kuma wa wa'adul banat da kashe ƴaƴa mata da rai wa wa'adul banat da kashe ƴaƴa mata da rai mala yake cewa wa huwa dafnul banati bil hayat ne a binne ‘ya'ya mata da ransu ba da cewa wa kana jahiliya ta ya hu, mutanen jahiliya kafin a zuwa addinin musulunci sun kasance suna aikatawa wa kano, fi sifatin alata da kai sun kasance wajen kashe ‘ya'ya mata suna bin ɗayan hanya biyu A ahaduhuma na farkon su an ya'mura imra'atahu ba qaruba wad'aha an da janibin hafira na farko shi ne ya umarci matar tashi wa ala eh, matar shi lokacin take da ciki idan ta tashi aihuwa a je a tona rami tana aihuwa kusa da rami ko yar a tsaya a gani idan su ce ko a jefa ta idan kuma wuce ne sai a ɗauko shi a taho da shi suna yin wannan ko kuma na biyun shi ne ya zama to sai ta girma kafin ta kai inda za ta balaga sai a je a tona rami sannan kuma a yi mata wayo kamar da malam ya kawo ya yi ce a mata wayo a tun kudata sannan kuma sai a wato mai da kasa a rufe wannan shi ne abin da ake wa mata ‘ya'ya mata wato a zamanin jahiliya wanda haddada cin waɗansu wanda za ka ga suna cewa balma wani ya zo yana tona kabarin, ko kuma yana tona ramin idan ya gaji ‘yar ta ɗauko hankaci ta goge mishi gumi tana ce mace sannu ba da aiki amma wannan ba ana hana ta wata gama da ya binne ta ba wannan rashin imani ya kai rashin imani ta iya daga cikin farko farkon abin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya haramta shi tun a maka wato shi ne kashe ƴaƴa mata da ransu shi ta ubangiji subhanahu wata alaƙa cewa wa idhal su ilat bi ayyi zambin qutilat lokacin al ta ce wacce aka kashe Su ilat za a tambaye ta bi ayi dhanbin ne laifin da ta yi kashe ta ana akwai abin tashin hankali babba ta yadda ba mahaifin za zuwa tambaya me yasa aka sheta ba a ita da aka sheta za a tambaye ta laifin me kika yi aka kashe ki wannan ba karamar barazana ba ce da kuma wato nuna girman wannan laifin Da haka babu addinin da ya zo ya karrama ɗamace mace kamar addinin musulunci farko addinin musulunci ya karrama mace tun kafin a haife ta duk wani wanda suke fafutukar kare haƙƙin mace to sai da aka haife ta suke kokarin su kare mata haƙƙi ba kafin a haife ta ba amma addinin musulunci kafin a haife ta ya kare mata haƙinta ta yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya hana a kashe ta kafin wato ta zo duniya balma abinda ubangiji subhanahu wata'ala ya yi shine ya nuna muhimmancinta da kuma darajarta ya kuma ya fara ambatanta a cikin aya don a san muhimmancinta ba don cewa ta wato namiji ba kamar da ubangiji subhanahu wataala yake cewa ya habu liman yasha'u inathan lalle shi ubangiji subhanahu wataala yana ba da kyauta ga wanda ya so ya bashi ɗya mace sifa da ɗyamace mace kuma sai ce abin kyauta don ka san baka cancance ta bai tuma ɗyamacen macen don abin da ka kyauta ai ba na ka bane baka da wani ka tabus a kan shi ubangiji subhanahu wataala lashi ne ya ɗauka ya baka to da ka ubangiji subhanahu wataala ya gama cewa tun kafin a aife ta ubangiji yana maka cewa ita ba taka bace ta Allah ce ya ɗauka ya baka da ka Allah karama ta tun kafin ka aife ta da ka babu wani addini ko wani system da ya zo da ya karrama mace kafin a aife ta sai addinin musulunci sannan kuma da ta zo duniya kuma ya hana a kashe ta sannan kuma ya bata gado kamar inda su yahuda abin da wato mashirikai suka hana ta gado ban ma ita cikin wanda ake gada ta daga cikin kayan gado kamar yadda idan mahaifi ya mutu ya bar gida ya bar mota ya bar taburma ya bar kwamfuta ya bar kayan sawa tun ta ma ya bar ta daga ita da ta za a gado to ubangiji ya zo ci a ita ba za a gaje ta ba sannan kuma ce balma sai an ba ta gado to duk wannan babu wani babu wani addini da ya ma mace irin wannan bacci ya bata gado sannan kuma sai sa ta a cikin kariya tun tana karama tana kasan mahaifinta idan ta yi aure kuma tana kasan mijinta idan ta tsohon kuma tana kasan 'ya'yanta babu inda aka bar ta ita kadai to amma su da suke kokarin kullum a kare haƙƙin mata a ƙara haƙƙin wane ne a ƙara haƙƙin wane ne ƙarshe a garuruwansu a ƙasashen zaga inda ake wulatanta mata fiye da ko'ina a can ba ta ka samu mace ta haifu ta haifi ya biyu ko ya uku amma ta kai shekara ashirin ko ta tafi ta ga ba to da sun ga sun kai shekara sha takwas ba ita ba su sun tafi sun yi gaba sun kyale ta babu wani system da zai ci da ya tilasta sai sun yi sun neme ta sun dauki haƙƙin ta baya ciki babu inda aka ce wani system da za su zo su masu kare haƙƙin bil abin bil adam ko kuma haƙƙin matan za su ce ga inda aka tilasta cewa mutum sai ya dauki nauyin mahaifiyarsa ba su da shi sai dai kawai idan mutum ya ga dama ya dauka kuma ga dama ya bari shi da raga yawanci sun ga inda musulmai suke ma iyayensu in sun je wancan irin kasashen nasu sai su ga a'a yanzu ka duba inda waɗannan suke ta ma iyayensu kamar yadda aka kawo ta kesa wata wata kirista ta take take cewa dan take take cewa danta je ka musulunta aka ce dan yanzu sai aka ce to me yasa ke bara ki musulunta mutun da shi shi kin umarce shi musulunta ke kina cikin kafirci ta ce eh ai ta ga musulmai ne suna girmama iyayensu kuma har suna sumbanta hannu suna sambanta suna abin da ɗinsu isa ta kesa ita ma idan ya musulunta to zai bi wannan addini shi ma zai girma mata da yawan zagawa sun ce sun yi shekara da shekaru ba abba wanda yake kula su sun tsufa amma kuma suna buƙatar mai wanda ma zai je kai su mai gidan barayin ma babu dan ya tafi ya gaba ya kyale su to amma addinin musulunci kai ma kasan baka saka fara ka wallahi in kai ko to ka sani dole ka ɗauki noyin ta ka ɗauki nauyin komai da komai na ta kuma bayan ta kuma ka rusuna baka saka ɗaga ba sauriya ba daga buriya ma baka saka yi ba wannan shi ne addinin musulunci to na kan zamu tsaya nan akwai sauran bayanai da yawa akan daga gaɓaɓin ya su gaba abu ba daidai allah ya ba mu ladansa wani kuskure kuma allah ya karɓa mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh